masu bibiyar wannan tasha a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin hasken alkur'ani a shirin da ya gabata muna bayani akan ayoyi farko na suratul amfali inda muka karanta ƙarshen gabar da muke magana aya tana cewa wa ala rabbihim yatawakkalun da muka ce innamal mu'minuna na daina dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun madan yi magana kaɗan akan tawakkali da bambancin sa da tawakuli abinda dan adam yake yake daukan tawakkali ne musulmi da aka ce shi mai tawakkali ne ga Allah subhanahu wa ta'ala tawakkali yana nufin a kowane lamari a kowane lokaci a dukkan hali dogaran mai zama ga Allah subhanahu wa ta'ala dogaro da Allah ɗin kuma ba yana nufin in zauna an ce to ni na dogara da Allah na miƙa masa komai na fawwada masa komai shi zai min komai ni ba zan tashi ne motsi ba ni ba zan aikata komai ba ba zan sauke na wanda ya hawa kaina ba wannan bai yi ba idan mutum ya ɗauka irin wannan tawakkalin da alkur'ani ya kawo yake so ya yi to ga yadda yake duk abin da za ka yi kana buƙatar ka san shi ka san ya ake yinsa ka san abin da ake buƙata wajen yinsa ka tanadi komai ka shirya komai iya ƙarfinka abin da za ka iya shiryawa ka kama hanya ka tinkari abin da za ka yi ka ce bismillah sai ka tafi ka ce to kuma Allah na shirya taimakonka nake nema ka iya min wannan abin wannan shine tawakkali a dunkulen gaskiya magana amma idan aka ce kana so ka aiwatar da wani aiki baka tanadi kayan aikin ba baka san yadda ya kamata a yi shi ba baka bi hanyar da ake yi a yi shi ba baka kuma nemi taimakon wanda ya san yadda ake nuna ma da ake ba ka tinkara ka ce za ka yi kace shi kenan to ni yanzu ban san wani abin ba ban san ya za a yi ba kawai dai to bari mu dogara da Allah mai wannan ba tawakkali ba ne kamar mutum ne ya zauna a gida ya ce to Allah ya duk bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci bari mu je mu zauna kawai tun da ya riga ya tsaga lallai zai iso da abincin da bakin zai ci a'a ba haka ba ne ya tsaga kuma ya ce yi kaza yi kaza yi kaza sai abin da aka kaddara eh, maka na abincin sai ya zo hannunka sai ka ɗauka kasa nan ma kai za ka ɗauka kasa waye ne ya taɓa zaunawa ya ce Allah ya sa masa abinci a bakinsa kaga duk wanda ya ce a wani gu kuma zai zauna ce Allah ya masa abu kaga yana yaudaran kansa ne yana yaudaran mutanen da yake eh, tare da su yana tsammanin ba sa ganewa me yake cewa to tawakkali yana nufin duk wani abu da zaka kana buƙatar iliminsa maula amirul mu'minin sallallahu alaihi yana gaya mana tsarin rayuwa ta musulmi yace ma min katin illa wa anta muhtajun fiha ila ma'rifa ba wani motsi da zaka a duniyar nan face kana buƙatar ma'arifa kana su bukatar sani akan abin da zaka yi kuma mu tuna wannan kar mu manta cewa kwata-kwata tsarin Allah ta da ya kawo dan adam bai kawo shi da jahilci ba wasu dalilai ne suka sa jahilci ya shigo rayuwar ɗan adam mai ma'anar wannan maganar abin nufi lokacin da Allah ya kawo dan adam na farko a wannan bayan ƙasa ba jahili ya kawo shi ba amma hangamu dai ta musulmi ba wanda yake da shakka cewa annabi adam ala nabi na alaihi wa salatu wasalam shine farkon makhlukin da Allah ya kawo a bayan ƙasa a wannan nasalin da muke tafi to Allah ya gaya mana a alƙur'anin sai mai girma da yake ba da labarin yadda ya halicce shi shi annabi adam ɗin kenan ya girmama shi a gaban mala'iku sai ya jahaza shi ya shirya shi da duk wani shiri na ilimi ya ce wa allama adamal asma a kulha duk wani abin da ya kamata ya sani sai da Allah ya sanar da shi tukunna aka ce yanzu ka dawo zo bayan ƙasa ka zauna ka rayu ka babu jahilci alamar dan adam inda dukkan 'yan adam sun bi koyarwar ubansu annabi adam alaihi ba wani jahilci da zai same su a rayuwa na da komai da muke yanzu bisa ilimi muke yin sa da kaga jahilci ya shigo shigo waye. amma ba ba mu gaje shi ba ba mu gaje jahilci ba yan adam ilimi muka gada ilimin ma ladunni ladun daga Allah ne ba shi da haka da mu wanda ba kuskure a sa za muna karɓa daga cibiyar da ta ji daga ubangiji bahana wata'ala don ka har gobe duk lokacin haka jahilci sakamakon bijirewa hanyar annabawa da mutane suka yi ne jahilci shigo rayuwarsu to da haka abin da za yi na rayuwa kana buƙatar iliminsa in baka samu ilimin abu ka je ka tinkara ka ce kai shi to haka nan za mu Allah muka dogara da shi wannan ba tawakkali ba ne wannan tawakuli ne kamar wanda ya zauna ne bai je ya nemi abin da zai ci bai ce yana so Allah ya kosar da shi wannan haka ba wanda zai biye shi ba wanda zai goyi bayansa lokacin wahala da lokacin daɗi duka zamanto Allah ka dogara da shi lokacin sauƙi lokacin tsanani ka sani cewa Allah ka dogara da shi iya kokarin ka zaka yi sauran kuma shine zaka nemi kaga kudurar Allah ta zo ta taimake ka tunda dama yana cewa والذين جاهدوا فينا su bulana, mu kuma ya ce mana kullum mu ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan shine magana tawakkali zaka bi hanyoyin da duk ya ce abi sannan sai ka jira kuma shine mai zartarwa na asali sai ya zartar ma abin da ya ce maka ka bi in ba haka ba sai ka zama irin banu isra'ila da suka yi wa annabi musa irin wannan muguwar ɗabi'ar ta ƙin tawakkali da ya ce musu wadukul al'ardar muƙaddasa ta lati ka taba lakum sai suka ce a kai ya musa inna fi haƙoman jabbarin ce akwai wasu mutane jabbirai a ciki wa ina lan da dukulaha ma damu fiha kun da ba za mu shiga ba matuƙar mutanen sun an ce ku je ku shiga amma ba haka abin za a ba ku garin ba za a ba ku ne idan kuka je kuka yaƙe su me yasa saboda ba ko ina ne kawai mutum zai zauna ya kwanta Allah ya dauko abinci ya zama masa a bakinsa ba akwai inda ba za ka iya hasala komai ba Allah duk abubuwan sai maka zuwa da kun bai kuna a ciki misali su bane Isra'il Allah ya musu wannan da aka biyo su suka tunkari ruwa annabi musa ce musu ah, da suka ce fa za a kama mu a baya inna la mudrakun sai ce musu kalla inna ma'i rabbi sayhadin nan wajen dan adam ba zai iya tabaka komai a rubutun da ba shi da kwale-kwalen da zai hau sai Allah ya yi kudurarsa wajen iya tun da suka zo wannan magana ta annabi Musa da ya ce inna ma'i rabbi sayhadin wannan imanin da tawakkalin nasa sai Allah ya ce to shikenan a bi asakal bahar yanzu an kawo kun faikun ta zo a bugi kogin zai daskare sai ku bukuce da ya musu wannan ya tsallaka da su kuma sai yanzu kuma ku je ku da kanku ku je ku yaƙi da wayancin dabbaran su kan ai ba ruwa ne ba za ku iya masa komai ba mutane ne irin ku je ku yaƙe su jabberai ne suka ce a ba za mu yaƙin ba Su muke kawai Allah ya share mana su su fita mu mu shiga mu je mu kama gari kawai Allah ce ba da wannan nake so ba sai kun tabuka wani abu da haka ba tawakkali bane cewa amma da gwada Allah Allah zai fidda su a wannan ba shi bane duk wata wahala da ta dace da kai a gurbin da ake so kai sai kayi ta inda ba za ka iya ba Allah da kansa yake maka inda yake so kai kuma dole ka kai suka ce a to mu ba za mu ma ma damar suna cikin ba za mu shiga ba sai suka bijire suka kangare suka ce izhaba anta rabbuka faqatila inna ha huna qail suka ce to mu da Allah ba zai fidda su da kansa ba mu ba za mu yaki ba wannan zaman nasu su ce sai Allah ya da mutanen nan tawakuli ne ba tawakkali ba ne da haka ba a muminai ba ne su a lokacin ba su zamanto sun cika sifar muminai ba saboda muminai Allah ya ce wa ala mai yatawakkalun tawakkali za su yi na gaske in muka dakatar da magana tawakali anan bisa cewa ta bayyana dai a fili mai tawakali sai mu ƙara gaba cewa imanin da ake so wannan ginshikin na imani ga musulmi ana so ya zamanto ba da duhun kai da ido rufe aka yi shi ba ana so ido buɗe kai imani da sanin ka ba kana kwaikwayo ba Allah ta'ala ya hana mu kwaikwayo a imani saboda ba ya da kima wannan imanin na masu kwaikwayo me yasa saboda zai kai su ga zamowa idan wani lamari ya faru za su iya kaucewa a wani wurin kafa su za ta zame amma imanin da aka yi shi da sani da kyakkyawar fahimta ido buɗe ba kwaikwayo ba wanda ake cewa imanin takalidi wanda suke cewa ina a ba ana ala ummatin ina ala asarihim maƙutadun Allah baya son wannan imanin yana so ne kai yanzu ka ji ka fahimta shi yasa a shirin suka bata yi ishara ga cewa imanin da ake da annabawa hankali ake sawa a gane da a wasu a karɓe ta a hankalci cewa lallai haka ne to in aka gane haka kuma za a iya tabbata a kai imanin da aka yi shi bisa takalidi babu dawwama babu jajircewa a cikinsa don haka imanin da ake so mutum ya yi wanda zai zamo masa bisa sanin abin da yake ne idan mutum ya imani bisa takalidi wannan zai zama mai rauni lokaci kaɗan wani abu zai zo ya kaɗe sai ya buge shi sai ya zube na haka idan muka koma muka ci gaba mun ga aya da ita ce mana inna mal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wannan akwai bayanai da ayoyi da yawa da suka kawo wannan suka yi magana za mu ƙara komawa bayan suratul anfali akwai suratul nur ita ma innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu mu'minai can da Allah ya ce mana wa ati'u Allah wa rasulahu mi biyayya ga Allah da manzo sai wannan ayar take nuna mana su mumine kwata-kwata yadda suke innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah wato innamal mu'minuna nan musulmi su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa idza kanu ma'ahum in suna tare da manzan Allah amanu billahi wa rasulihi sun yi imani da Allah da manzo in suna tare da manzan Allah din ala amrin jami'in suna tare da shi ala amrin jami'in akan wani al'amari na al'umma lam yadhabu ba sa sulalewa su bashi ba sa guduwa su je su uzurin gabansu su dawo tunda an taru ana al'amarin mutane wannan kawai yana da uzuri bari ya je ya dawo a'a hatta ya sta'adinu sai sun nemi izini wata sifa ta musamman ita ce muminin da yake yayi imani da Allah ya ce innamal mu'minu alladhina amanu billahi wa rasuli wanda suka imani da Allah da manzo mumine ne amma kuma sai ya ce allazina amanu billahi wa rasuli su ne suka karbi musulunci to suka kuma yi imani da Allah da manzo suka tabbatar da biyayyarsu da yaddarsu da Allah da manzo sai ce to in suna tare da manzo Allah ba sa tafiya su je su gabatar da wani uzurin gabansu sai sun nemi izininsa suna tare da shi al'amarin addini sai ce to innal ladzina yasta'dinunaka ya manzo Allah waɗannan da in za su tafi su je su yi wani uzuri su dawo waɗannan suna neman izininka ula'ika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih to sune fa waɗannan ne suka yi imani Allah da manzo waɗanda ba sa neman izinin ka a cikin musulmi imanin su bai cika ba to idan haka ne lokacin da musulmi ya zamo akwai wani abu da manzan Allah ya faɗa akwai abin da Allah ya faɗa sai ya bi tunda an ce wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'min to zai ce mu'minai fa su ne waɗanda in suna tare da manzon Allah za su bi umarnin Allah din da ya ce aiwa manzon Allah biyayya to in za su tafi sai su ce manzon Allah ina da uzuri kaza zan je in yi in manzon Allah ya ce masa ya je sai ya je shi sama Allah ya ce fa idza sta'danuka li ba'd sha'anihim fa'zan liman shi'ta minhum in suka nemi izinin ka za su je su yi wani uzurin su ka yi izini ga wanda ka ga dace ga wanda ka so manzo Allah kuma ba zai san zuciya bane in ya ga kana da gaskiya kana da uzurin ya cancanta a barka zai barka ba matsala wastaghfir lahum Allah kuma hakan ma in ana tare da manzo Allah a cikin al'amarin addini mutum ya nemi izini zai je wani guya dawo din to ya sani yana da bukatar. in ya dawo ya ji a ransa cewa ya nemi izini afa aka bashi ya tafi amma kamar yi laifi ne shi sa ce ka ba su izinin kuma ka nema musu gafarar Allah wato kamar wannan din ma laifi ne inna Allah ghafurur rahim shi da Allah mai yawan gafara ne kuma yawan rahama ne da tausayi da jin kai amma dai mu'minai su ne koyaushe sun tsaya kyam tare da manzon Allah sallallahu alaihi tare da manzon Allah nufin tare da jagorancin addinin musulunci da yawa wasu abubuwan maganganu suna zuwa ne ana magana da manzo a matsayin matsayinsa matsayinsa na manzo matsayinsa na jagoran addini ba a matsayinsa na ƙashin kansa mutum ba Allah ta'ala ya ce a yi masa biyayya yadda ake wa Allah biyayya saboda a gurbin wakilin Allah yake shi naka a matsayinsa na manzo wanda yake gudanar da lamarin Allah ake mu'amala da shi haka dole a guji saba masa to kuma idan ka je ma gaba ɗaya suratul mu'min tana bayyana suwaye mu'minan gaba ɗaya ma tana cewa qad aflaha muminun gaba ɗaya sai ta jero sifofin da suke yi da yawa abubuwan da suke zuwa a ciki alladhina hum fi salatihim khashi'un magana sallah alladhina yuqimuna salata wa aqamu salata gaba wannan maganar iqamu salata da muka yi a shirce na suka gabata muhimmin abu ne a cikin rayuwar musulmi shi da yawa inda ka ga al'amarin mu'minai a ɗamfare yake da al'amarin tsaye da sallah tsaye da sallah kuma shine mai da dukkan al'umma masu sallah ta zamo sallah ginshikin addinin mutane ya tabbata a cikin su. mai yin sallah shi kadai a da'o sallah yake ko a sallah in ta wuce mai iqamu sallah kuma yana sa a yi sallah ne wani karin bayani muke akan wancan shi yasa Allah ya ce daga mutane muminai in sun samu dama alladina in makkannahum fil ardi aqamu sallah a sallah wato za su sa a dawo sallah ta dawo cikin mutane ta samu matsayinta kowa ya zama yin sallah saboda sallah ita ce take raba mutane da mummunan al'amuri inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar al'ummar da musulmi babban al'amarin ta sallah ne amma wata sallah sallar da take ta cika tana aikin ta تنهى عن الفحشاء والمنكر وتشي ذات زمو تنهى عن الفحشاء والمنكر سل ده تزمنتو أني ت أما أنت نإقام الصلاة بأداء الصلاة كويبا باتشوا الذين يصلون على الذين يقيمون الصلاة da kyau da kyau mu fahimci magana iqamu sallah yana nufin tsaye da sallah tsaye da sallah shine ta zamo a cikin al'umma tana duk al'amarin musulmi jigonsa shine sallah shi yasa ma riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ce mana sallah nan da kuke gani ita ce farkon abin da za a fara dubawa a al'amarin ayyukan musulmi ya je lahira in qubilat ƙubila ma siwaha duk abin da kai zai zo ne bayan sallah in an karɓi sallar ka aka tabbatar da kai kunta muƙiman lissala a duniya to sallar ka ta karɓo sai a ce to duk sauran ayyukan kuma a zo a duba su za su karɓo ko ba za su karɓo a za a yi musu hisabi in ba a duba sallar ta yi daidai ba in sallarka ka ba ta karɓu ba sauran ayyukan ba za ma a duba su ba ne balle ma a ga za su karɓo ko ba su karɓu ba saboda ginshiƙin da ya kamata su biyo ba su samu shi ba tana da mahimmanci kalmar iqamus sala din nan aqamus salata alladhina in makkanahum fil ardi aqamus sala sannan ya ce wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur wannan aya tana fin kuma duk lokacin da mutane suka musulmi suka zamo sun samu iko sun samu gudanarwa babban abin da za su shine iqamus sala saboda mai saboda shine babban abin da yake muhimmi a cikin rayuwar musulmi iqamus sala ba kawai a zo a yi sallah a watsaye bane iqamus sala sala ta zama ta ce dukkan al'amuran musulmi yana nufin duk al'amuran musulmi sallan nan za ta ce ta haɗa kan kowa da kowa ta sa ana gudanar da komai da komai saboda duk ayyuka za su biyo bayanta ne a ƙarƙashin ta za su samu karɓuwa to duk ayyukan musulmi duk al'amuran musulmi a bayan sallah za su biyo da ka sallah za ta sa ka yi amru bil ma'rufi za ka yi nahyu anil munkar za ka yi duk wani biyayya da Allah yake so ka yi gare shi duk wani al'amari na addini za ka raya shi ne idan kana da iqamus sala da haka ƙoƙarin a samu iqamu sala'a al'umma aiki ne da za a yi yaƙi a yi gwagwarmaya a kansa saboda ba za a iya yin iqamu sala'a a cikin al'umma ba har sai al'ummar musulmin sun yi gwagwarmaya sun samar da ikon gudanar da rayuwarsu gaba ɗaya a hannunsu shi sa Allah ya ce wannan ne farkon abin da za su daga sun samu iko saboda burin su shine iqamus sala to iqamus sala ba zai samu har sai sun samu iko haka yaƙin neman iko gwagwarmayar samun kafa tsarin musulunci wani abu ne da yake ƙarƙashin iqamus sala ake so a yi me yasa za a yi wannan saboda iqamus sala shine zai sa sallah ta zamo ta karbu wadda in ta karbu ne za a je hisabi a ce za a fara yinsa ga mutum in ba ta karbu ba za ma a hisabi ba duk al'ummar da bata da sallah karɓaɓɓiya haka za a za a zaba ba tare da hisabi ba saboda ba za a duba ayyukanta ba kuma mun sani a lahira Allah yana magana da al'umma yana magana da mutane daban-daban za a yi wa mutum hisabi a matsayinsa na shi kadai za a yi wa al'umma hisabi a matsayinta na al'umma gaba daya shi yasa da ya tashi bai magana akan mutum daya ba akan yuƙi musala ba cewa ce Allah zai na in nahum fil ardi aqamu musala al'umma ce take iya yunkura ta kafa mulki ta kafa iko na musulunci sai ta iqamu sala iqamu sala na mutane ne a al'ummance to kamar kowane lokaci lokaci yana ƙurewa insha Allah za mu dakata da wannan a wannan gabar idan muka dawo shiri na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan ginshiki na imani da sifofin mumine da ake so mumine su kasance a matsayin ginshiki na farko na musuluncin da musulmi ya kamata ya zama a kai kafin shirin na gaba nake cewa allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imanin da ya zamo na gaske ya sanya mu zamanto musulmai na gaske waɗanda yake so za su kai imanin su ya zama humul mu'minun haqqan insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin